Hmm. jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan safiya ta lahadi eh, barkanmu da saduwa da wa alaikar salam bismillah a ah, sorry ina bidiyo menene ishu din to ba damu ah, again barkanmu da safiya <laughs> barkanmu da haduwa eh, kusan zan iya cewa tunda muka tare a sabon ofis din nan ban taɓa yin bidiyo haka kai tsaye live ni kadai eh, sai dai lokaci zuwa lokaci na san nakan dan dauki dan live bidiyo haka na cikin ofis din mu sa mutane su ga yanda bi ko muke shan ruwa ko yanda muke activity mu a cikin ofis kuma duk muna ne wannan dan a dan kara encouraging din matasa nuna musu cewa abin fa da muke fa is for real is reality ba wai wani abu da ake yi a koyi so a da farko ne jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa a wannan lokaci suna na rabi ibiyora ga wanda maybe yau zai fara ganin wannan bidiyon ga hoto na can a baya makale da logo din fafutuka najeriya limited a jiki da hula ta irin wannan ta kauraye a wancan hoton ma za ku ga akwai <laughs> akwai hular kauraye a jiki so muna godiya allah ya saka da alheri musamman gaske magana na dan fito ne dan yi magana da yan na yan kirifto musamman a daidai wannan lokaci da mai bi wasu a cikin matasa suke dan cikin damuwa kuma suke ta kokarin kamar su sauka da kalayi wanda ba daidai ba ne me sauka da kalayi kai dan kirifto. daidai gwargwado ka san irin baiwar da ubangiji ya ma a cikin harkar kirinto kai kake zaune musamman a wannan ƙasa ta mu ta najeriya da abubuwa suka zama wani irin kala daban idan ka gama karatun ba lallai ba ne a ce ma ka samu hanyar da samun aikin da za ka yi idan a kasuwa ne dai an ga na covid-19 ta ɗan rufe abubuwa so a matasa na zaune babu abin yi allah cikin rahamarsa ya kama kirifto. na san da yawan ku akwai suka fara da naira dubu ishirin suka waye gari suna da more naira dubu ɗari biyu da hamsin akwai masu sama da naira miliyan ɗaya so wannan ka kalle shi a matsayin wata baiwa da rahama da allah ya kawo ma idan daga cikin manyan mutane da muke tare su a social media wani bai fuskanci abin da kake ba ya yi magana da baka kamata ba akan abin da yake sana'a ka yes kaɗan ji zafi a zuciyarka kaɗan amma kada ka fito da wannan ya zama damar da za ka zagi shi wannan mutum ba daidai ba ne kai mai arziki ne wanda kake kan hanyar zama babban attajiri ne na ruwan wani attajiri da fada kaga dangote yana rigima ne ko kaga abu da samari yana fada babu kai ma kana gab da zama irin wannan manyan masu kudin to ina ruwanka da har ka ce za ka zagi wani sarkin waka abin da ya yi sa ne akan ya tasa fahimta ba mamaki irin abokansu da suke tare ne su ne suke irin wannan halayya so kai ba ka yi to ina ruwanka da za ka zagi sarkin waka kar ka zage shi wallahi haka dakta dakta mutumin kirki ne dakta mutum ne da yake kokari ya ya fito da matsaloli na al'umma ko da ya bata mare a kirifto ku tuna kuma wani abubuwa ya na jin daɗi wanda ya taimako rubutu masu kyau abin da ya yi ne based on understanding nashi so don girman allah don girman allah mu 'yan fafuta aka mu 'yan kirifto mutane ne da suke gab da zama wasu irin sun ma zama mutane ne masu kuɗi to me namu na wani zagi ko wani abu ba daidai ba ne ba daidai ba ne abinda kawai muke so a kirifto shine a dinga nuna arziki na jin daɗi kuma a taimaki iyaye a taimaki 'yan uwa in an je an samu wani tokens wanda ake kan pre-sale kada ka rike abin a zuciyarka ka fito ka gaya wa al'umma ka ba su shawara su sai coins ka sa su sai abu kaza su je su samu alheri dan kirto na kan banda mema na ka manta CBN me ta yi ne alhaji kai da CBN ma ta fito ma ta yi talla ta ma talla ita kanta bata kai da kirto ba sai Allah na tuba yan uwanmu matasa kwaya biyu so shawara ce shi yasa na gaibaru ya kamata duk lahadi ce kwalli ido na duk bacci na maza na baro gidana na tour ofis da sanyin safiya a ran lahadi saboda na ga ya kamata a ce mu dan tattauna wannan ishu din da al'umma again ina kara faɗi nazir sarkin waka muna godiya Allah saka da alheri ko ba komai kayi wa kirifto talla alhamdulillah sannan na biyu malam da dr sharif almahajir muna godiya Allah ya saka da alheri kai ma dan rubutun da kai duk da dan guntu ne hakan ya taimaka gurin kara tallata kirifto kuma har yanzu muna kara faɗi kofar mu a buɗe take amma mun kusa rufewa daidai gwargwado muna yin kuskure domin yan adam ne mu amma daidai gwargwado har yanzu muna cewa kofa ya take duk wanda Allah ya kaddara yana son ya zo koyi kirifto dan abin da muka iya muna koyarwa ofishin muna fafutuka har izuwa yanzu ko yanzu lahadi safiya ga wasu can a waje suna koyi kirifto ba mu kai ga fara caza ko kwandala ba a gurin kowa kyauta muke amma ba za mu ɗore a haka ba saboda 'yan adam ne mu ofis muka kama kuɗi muka biya kuɗi muke yin abubuwa da yawa dole za mu zo da sabon tsari amma dai for now kyauta muke har ga Allah har ga Allah duk mutumin da ya mu'amalanci kiripto cikin sanin ya kamata zai gane cewa kiripto ba abin cuta ba ne ba abin wasa ba ne kuma ya fi karfin a ɗauke shi a matsayin wasa amma kamar yadda kowanne irin kasuwanci ake iya asara ake iya riba haka shi ma kiripto za ka iya sa ka yau a kirifto ba maki ka sa dubu goma haka ta dawo naira dubu daya idan ka siyar to ka yi asara idan baka siyar ba kai holdin ka riƙe abinka in allah ya yadda wata rana sai ka ga wannan naira dubu daya ta koma naira dubu ɗaya so da yawa kasuwanci ma haka ke ba cin kirinto ba so jama'a assalamu alaikum muna godiya allah ya ƙara zumunci don girman allah don girman allah matasa 'yan kirinto kada ku yi zagi kada ku yi zagi kada ku aibata kowa don girman Allah idan mutum ya yi bayanin da kuka gaba gamsu da shi ba in kuna da lokaci ku iya mai bayani idan kuma kun gane kamar alamun ko hassada ce ko bakin ciki ku kyale shi sai ku fito da abin arziki sai ku nuna mai tunda taran ne zai fi yin hassada sai ya je mai biya haukan dutsen garin su ya faɗo ya mutu wannan kaga can ta matse mai zai je lahira ne ma a cigaba da cin duka amma mu ɗan kirifto mutane ne da muke ci gaba da neman inda za mu taimaki kanmu kuma alhamdulillah ko izuwa yanzu rayuwa ta canja ba wai ta wani kaɗai ba ta mutane da yawa 'yan kirifto to suwa suke iya siyan mota nan zamanin cikin hankali kwanci da sai 'yan siyasa yanzu ba 'yan kirifto suwa suke gina gidaje masu kyau 'yan <laughs> kirifto eh, da azumin nan suwa suke rabon kayan abinci 'yan kirifto wai kuma fa har yanzu magana ake ta wata takwas wata tara shekara guda ya ake tunanin yan kirito in the next 2 to 3 years da yawan magasinan na gani an sai an sai an sai save moon sama da akwai mai biliyan daya akwai mai miliyan 300 ga nft nan sai bindiga yake ko ga save galaxy nan sai bindiga suke yi so reality ne da yawa wallahi na san da safe na ko da za su bude tuwa su wallet in sun so sai da kayansa a yanzu akwai yaron da zai iya kwashe sama dala dubu goma cikin kankanin lokaci so jama'a alhamdulillah muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya kara wa kirifto daraja Allah ya kara mana kaunar juna tsakanin mu na yan arewa abinda muke bukata shine kowane lokaci kaunar juna fahimtar juna misunderstanding na rayuwa dole ne ka'ida ne amma dan baka fahimci abin da nake ba ba haka yana nufin kai makina ba ne haka ne ma dan ban fahimci abin da kake ba haka yana nufin wai kai makina ba ne a'a no misunderstanding ne dole akwai su amma dai in kana da ilimi ka dinga bincike na ilimi haka aka san harka ta ilimi kada ka yi magana akan abin da ba ka da masaniya a kai a nan ofis da profesa ya zo mun zauna da shi a nan gudu profesa guda a karka ilimi me ya zo yi ya zo neman sani akan kirifto ya san biyora ba kowan kowa ba ne a karatun boko amma me yake so ya ce wa bayan abin da ka karanta online da waya da waya wannan karatu ne yana so ya ji daga bakin wanda suke muhallin sha'in na abu na ji daɗi daktoci nan gudun sun zo teburin nan sun zauna sama da mutum takwas so me haka yake nufi suna son su samu masaniya akan abin da suke gani daga nesa mu nuna musu su hanyoyi da muke bi na abu ban mamaki mu waye gari nan da shekara mai zuwa ko shekara kuma zuwa ga course ne mai zaman kansa ake a makarantu wanda ya shafi kirkto kuma sai an ma je ga haka su masu ilimin mu in ba sa yin bincike tun yanzu kaga sai a ji kunya so jama'a muna godiya Allah ya saka da alheri suna na dai kuma inda na ce Rabi biyora eh, biyora dan siyasa a baya yanzu biyora dan kirifto ba mu sani ba ko biyora zai kara koma dan siyasa yanzu 2023 we don't know amma right now biyora dan fafutuka haka nake na gode jama'a assalamu alaikum za ku ga hannuna ya taho zan kashe bidiyon ne thank you